نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نغلقا dake na cikin garin Bauchi a wannan yammaci na Asabar yau shida ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wadda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul kafi sannan muna cikin kissar annabi musa alaihi salam da tafiyar da ya yi da umarnin allah ta'ala zuwa ga alkhadir alaihi salam domin karantar wani abu na ilimi mun tsaya akan aya ta 77 inda Allah ta'ala ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا Allah ta'ala ya ce fantalaka sai suka ci gaba da tafiya annabi Musa da Khadir alaihi salam hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da suka zo ga mutanen wata alƙarya istat'ama ahlaha sai suka nemi mutanen wannan alƙaryar su ba su abinci fa abau an yudayyifuhuma sai suka da su karɓi baƙuncinsu fawaje da fi haji daren sai suka samu wani garu a cikin wannan alkaryar yoridu an yankadda yana haramar ya faɗi fa'aƙama sai hadir ya miƙar da shi ƙala annabi musa ya ce laushi ita lattakasta alaihi ajira ai da ka ga dama da ka karɓi lada akan wannan aikin wato bayan annabi musa alaihissalam ya ba da uzurinsa ga khadir alaihissalam na cewa ba zai sake yi masa wata tambaya ba ya ce ma da shi in sa'altuka an shay'in ba da hafa latu sahibni ƙadu balagta min ladunni uzra idan har na ƙara tambayar ka bayan wannan tambayar da na yi maka to kada ka ci gaba da tafiya tare da ni ka kai matuƙa wajen karɓar uzuri ka kai matuƙa wajen yanke min hanzari saboda haka annabi Musa alaihissalam ya kafa sharadi da shi da kansa na cewa idan har ya sake har ya sake wato yiwa annabi ya sake yiwa al-Khadir alaihissalam wata tambaya to shikenan tafiyar su ba za ta ba za ta ba za ta ba ta dore ba dole za su rabu to shine Allah ta'ala ya ce fantalaka sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da suka zo ga mutanen wata alƙarya wajen tantance wace alƙarya ce wannan malamai sun yi ta bayanai daban-daban masu tafsiri wasu su ce ita ce antakiya wasu su ce ita ce barka wasu kuma su ce wata alƙarya ce a cikin ƙasar rumawa to alal haƙiƙa babu wani nassi sahihi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake bayanin wace alƙarya ce kuma kutsawa a cikin binciken kowace alkarya ce baya da wani amfani za a iya samun dukkan wa'azin da ake so a samu da ƙarƙashin wannan ƙissa ko da ko ba san sunan alkaryar ba amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mutanen wani alƙarya da cewa dama mutane ne marwata yace hatta idza ata ataya ahla qaryatin li'ama haka yazo a cikin hadisi har sai da suka zo ga mutanen wata alƙarya marwata al-lu'mu shine shiddatul bukhl ma'a su'ut tiba mutun ya zan wato mai tsananin rowa ne sannan ga mummunar munanan hali ga mummunar mummunan hali wato bayan kasancewa samarwaci ko mai mutum wanda yake mai marar kirki to wani alƙarya ta siffantu da waɗannan sifofi ga ruwa sannan kuma ga su ba mutanen kirki ba inda za mu fahimci mutanen garin ba na kirki ba ne yadda ya kasance mutumin kwarai a ciki har maganarsa ake kamar yadda za mu zo magani a nan gaba yayin da yake bayanin me yasa ya tayar da wannan garu ce akwai wani mutum kwarai a cikin wannan gari ya nuna kenan mutanen garin da wuya ake sa mutumin kirki to sai ga mutumin kirki a cikin garin da kuma ana ganin yana da dukiyar da idan har suka kyalle ido suka ganta to za su haye kanta za su cinye saboda ka mutane ne wanda sun haɗa ɗabi'u marasa kyau ga rowa ga kuma munin hali istat'ama ahlaha sai suka nemi su ciyar da su suka istat'ama ay talaba ta'aman suka suka nemi abinci su su su taimaka musu da abin da za su ci zamantowar su baki fa abau an yudayyifuhuma amma sai suka kiyarda su karbi bakuncin su anan malamai sun tattauna dangane da maimaita kalmar ahla ahla da aka yi da farko Allah ta'ala ce hatta idza ataya ahla qaryatin sannan aka sake cewa istat'ama ahlaha aka faɗi ahli sau biyu wanda a ka'ida ta takaita magana wataƙila da an an wadatu da lamiri maimakon a sake maimaita ahli zaka ji magana ta cika wato maimakon a ce istat'amahum wannan lamiri ya koma zuwa ga mutanen alƙaryar sai aka sake fito da ahala haɗin yan aka maimaita shi sau biyu to anan wasu malamai sun ce a dan a ƙara muzanta su ne ta fito da su cewa ƙarara cewa marowata ne kuma a nuna cewa ruwar ba wai ta tsaya ga mutum ɗaya ko biyu ko uku ba kusan garin haka ɗabi'a su take suna da ruwa shi yasa da aka ce iza a ta yi ahalar ƙaryatin lokacin da za su shigo gari dama ba za su ga dukkan mutanen garin ba wasu za su gani ba wasu ba to kaga ahla qaryatin wannan ahal ta farko shine mutanen da suka fara gamuwa da su to dan sun tambaye mutanen da suka fara gamuwa da su cewa su baki ne suna so a ba su haƙƙin su na bakunta ba a yi musu ba ba zai kai ga asifanta mutanen alƙaryar da cewa marwata bane dan an ci karo da mutum ɗaya biyu uku goma dan ba a ci nasara akan abin da ake bukata ba ba za a ce duk garin haka yake ba to amma kasancewar garin haka yake sai aka sake maimaita maka istat'ama ahlaha waɗancan da aka gamu da su ba wai su kadai aka tambaya ba a'a istat'ama ahlaha kamar sun bi gida-gida suna sai musu sallama suna gaya musu halin bakuntar da suke ciki amma kuma fa abau an yudayyifuhuma sai suka kiyarda su karɓi bakuncinsu malamai suka ce wannan shine hikimar da ta sa aka maimaita kalmar ahal ahal haso biyu duk da cewa ana iya takaitawa akan ahal ta farko in yaso sai a ambaci da miri wanda zai koma gare ta amma duk da haka aka shimfida maganar aka faɗaɗa ta don a fito da munin irin wannan ɗabi'a tasu saboda a ɗabi'ance girmama bako wani abu ne da ɗaɗɗe tun zamanin annabi ibrahim alaihissalam an san da wannan game da kissa ta nuna lokacin da suka zo mala'iku suka zo gidansa a sigar a sifar mutane ai kaga da gaggawa ya je nemo musu abinda za su ci ya kawo musu ya ce su ci wanda ya nuna tsohuwar wato ta'ada ce al'ada ce ta idan aka ga bako a gari a girmama shi wanda ba ya girmama bako ya zan ake ake kushe masa to amma duk da haka fa abau an yudayyifuhuma sai suka kiyarda su karbi bakuncin su a nan an yi amfani da kalmar al'iba wato abau suka ƙi maimakon kawai a ce falam yau zai fuhuma ai magana za ta cika falam yudayyifuhuma sai basu bakunce su ba sai aka ce fa abau tunda kalmar iba'u a larabci tana nufin shiddatul imtina'i wato cijewa da dagewa mutum ya dage akan ba zai yi abu ba wato sai suka ke ƙasa-ƙasa suka kiya saboda haka kalmar abau don ta nuna irin yadda suka kafe kan cewa su fa ba za su yi ba don haka ta fa a ce falam yudayyifuhuma kalmar abau a ƙara ta a cikin siyakin zai ƙara fito maka da yadda suke da kafiya wajen ruwa suna da naciya wajen ruwa za mu ga farko ubangiji cewa ya yi istat'ama ahlaha sun nemi abinci amma kuma gaba sai aka ce fa'abau an yi zayyifu kuma sun ƙi karɓar bakuncinsu akwai bambanci da ka ba mutum abinci da karɓi bakuncinsa in ka karɓi bakuncinsa ma'ana za ka ba shi gurin zama inda zai kwana za ka ba shi shimfiɗa za ka ba shi ruwan alwala ruwan wanka in ya bukata wadda ita ce bakunta karɓar baki amma don a ba mutum abinci wannan ko mai bukata ya zo za ka ba shi abinci ya tafi wani ya ci a nan gaban ka wani ya tafi gidansa ya yi take away to kaga a farko sai aka ce istat'ama amma a ƙarshe sai aka ce fa'abau an yi zai wanda wannan yake nuna maka cewa abinda suka nema a wajensu sun nemi a karɓe su a matsayin baki amma babbar buƙatar su ita ce abinda za su ci ba gurin kwana ba an gane sun nemi a karɓe su a matsayin baki amma babbar buƙatar da suke da ita shi ne abinda za su ci ba gurin kwana ba saboda haka sai farko aka ce istat'ama ahlaha wanda ita ce bukatar su ta farko wadda inda sun same ta wucewa za su yi to amma sai suka kiyarda su karɓi bakuncinsu a wasu malamai suka ce kalmar fa'abau an yi zayyafuhuma ko jumlar fa'abau an yi zayyafuhuma ta fi nuna munin al'abin da suka yi sama da a ce falam yi tsibohuma ba su ko fa'abau an yi tsibohuma suka yadda su ba su abinci saboda idan aka ce ga bako ya zo neman a karbe shi a matsayin bako a ba shi masauki a ba shi makwanci aka kiyato wannan ya fi muni sama da a ce ya nemi abinci ba a ba shi ba domin sautari za a nemi ka ba da abinci ka ce ba ka da shi ko ku a'a a yi haƙuri a wajen a ɗabi'ance musamman ga larabawa karɓar baƙi wani abu ne mai girma a gurinsu wani abu ne da suke alfahari da shi a ce ga wani yana da karɓar baƙi yana aje baƙi a gidansa ya kasance suna alfahari da wannan ta yadda idan mutum ya isa zai zama cikin dare ma ana kunna wuta a hura wuta a ƙofar gidansa ta yadda baƙi idan sun gani za su gano cewa can gidan ana saukan baƙi saboda haka sai su sai su hura wuta idan matafi ya hango haske zai ce to wancan gidan akwai mai karɓar baƙi sai a karɓi bakuntarsu ta wadda haka idan aka ce ga gida ko ga gari baya karɓar bakunta to wannan garin ana kushe masa ƙwarai da gaske to shi yasa sai aka yi amfani da kalmar fa'abau ko jumlar fa'abau an yau zai yi ba don a nuna maka lu'imin da yake cikin wannan alƙarya shi yasa kata da yake cewa sharrul qura allati tabkhalu bil qira sharrul qura allati tabkhalu bil qira wato mafi sharrin alƙarya ita ce wacce ke wato rowar karɓar baki ita ce mafi sharrin alƙarya shi yasa wani abin nan a farazdak da zai yi wa jarir zambo irin zamban da suke yi na mawaka a junansu sai ya yi wani baiti wanda ake cewa shine baitin da ya fi kowane zamowa baitin da ya fi kowane kunsar zamban da ya fi kowane muni ce ƙaunin izastan bahal a ziyafa kalbuhumu ƙalu li'ummihimu bule alan nari ƙaunin yana nufin bano yarbo idza istanbaha al-adyafa kalbuhum idan suka ji karansu yana haushi cewa ga baki nan qalu li ummihum sai su cewa mahaifiyarsu buli alan nari ifu tsari kashe wutan nan wato aka ce wannan baitin ya kunshi wato zambo ta fuskoki da yawa wani da ya tashi ya sifanta fuskoki ya kai sun kai takwas wanda wannan baitin ya kunsa na zambo na farko dai akwai kin karɓar baki na biyu akwai wato wulaƙanta mahaifiyarsu da ce mahaifiyarsu ce za ta yi fitsari don ta kashe wutar kada ma baƙo ya hango wutar gidansu ya zo sannan kuma da rowa rowar tsananin rowar ruwa kan a yi amfani da ruwa ma a je an abin nan sai aka ce ta yi fitsari to da ire-iren waɗanda dai da suka yi ta lissafawa to kaga da ya tashi zambo sai ya zamban ta fuskar karɓar baki sai suka ce wannan shi ya fi kowanne zama hija'i da aka yi mafi muni a cikin waƙen larabawa a alhariri mai littafin almakamat a cikin ɗaya daga cikin makamominsa ya yi hujja da wannan ayar istat'ama ahlaha akan halatta bara cewa masu bara suna da hujja gashi nan annabi Musa da Khadir su ma sun yi barar abinci saboda haka ya kafa hujja da wannan istat'ama ahlaha har yake cewa fa in rudita fa ma fi raddi man qasatun alayka qad rudda Musa qablu wal Khadir wai koda kai barar aka ce je ka ba a baka to wannan ba tawaya ce gare ka ba ai an yi wa Musa ma da Khadir irin wannan to shine Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin littafin sa al-Mufhim lima ashkala fi min talkhis kitab Muslim sharhi littafin Muslim ne zo yake cewa wannan wasa ne da addini wato wannan abin da ya yi shi mai makamatul hariri shi alhariri ce wasa ne da addini ce wannan ayar ba ta nuna bara ce kuma akwai rena matsayin annabawa ka ce annabawa sun yi bara ya ce akwai rena matsayin annabawa ya ce haza la'ibun biddin ya ce wannan wasa ne da addini sannan wansilalun an ihtirami al'ambiya ko annabiyin da kuma fita daga girmama annabawa ya ce fahazihi shinshinatun adabiya wa hafwatun sakafiya ce shi yasa wato magabata suke ta gargadi kan cewa duk abin da za ka yi mahma balagta fil la'ibi falatal abiddi dai da ka kai ga wasa da wargi to kaka yadda ka yi wasa da addini saboda shi littafin adabi yake rubutawa saboda haka suna sakarwa bakinsu linzami su yi maganar da duk ta zo musu a baki yadda dai mai karatu zai ji daɗi to wannan adabin da yake rubutawa ko wannan sakin bakin da yake yi ya yi a hankali kada ya ce zai yi da addini ya abin da zai amma kada ya saki baki akan harkar addini shi mahama kunta la'iban fahdar an tal'aba biddi yau da ka kai ga wasa da wargi to kakkace za ka yi wasa da addini don haka wannan ayar ba ta nuna wato halaccin mutum ya rika roƙo yana barace-barace ballantana har a yi hujja da ita akan halatta ma wanda sana'a suke nan bara annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sayul bukhari da muslim مسند الإمام أحمد ينتوى إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فاطلب فاطلبوا منهم منهم حق الضيف duk sanda kuka sauka ga mutanen da ba su karɓi bakuncinku ba to ku nemi haƙƙin bakunta a wajensu saboda ka haƙƙin bakunta a musulunci kwana uku ne kuma da ya tabbata bako ne yana da haƙƙin bakunta na kwana uku a nan malamai suna cewa me yasa tafiyar da annabi Musa alaihi salam yayi lokacin da ya fita ya tafi Madiyana yana cikin bukata ta abinci ya gudu yayi hijira ya bar garinsa to amma da ya je a cikin wannan halin ya taimaka a abin nan ya taimaka wa 'ya'yan shekul kabir wannan dattijo wanda mai shekaru da suka zo amma bai nemi abinci ba amma anan sun nemi abinci gashi can ya ce sun matawalla ila zilli faƙala rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin faƙir ya koma inuwa yake cewa ya ubangiji don abin da ka kawo min na alkhairi ina da bukatarsa amma bai roƙi wani abu ba sai suka ce abin da ya sa a waccan tafiya bai ce yana bukatar wani ya taimaka masa da abinci ba saboda hijira ya fita ya gudu da addinin sani don haka yana ƙarƙashin wanda Allah ta'ala zai taimaka masa yana tare da nusratullahi wa aunu ce amma anan bukatar shi ce ta fito da shi a nan bukatarsa ce ta neman ilimi ta fito da shi don haka shi ya je ya nema da kansa a can kuma gujewa ya da addininsa ya tsere don ya tsere da addininsa don haka shi ya ne abin nan in ya zauna ubangiji ta'ala zai kawo masa shi yasa ya koma inuwa ce rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir wasu kuma suka ce a saboda waccan tafiyar shi kadai ne ba tare da wani yake ba amma a wannan tafiyar akwai wani tare da shi don haka in shi zai iya jurewa yunwa ba lalle wanda suke tare da jure yunwa ba don haka gara a nemi abincin kama da kowa ya samu ya ci kamar yadda a baya ya faɗa ce a ci na gada ana na kallaka yana min safari na haza na saba ai kaga anan ma ba shi kaɗai bane su biyu ne shi da shi da yusuf alayhi salam to anan ma shi da alkhadir alayhi salam ne shi yasa suka nemi abinci kuma wannan ayar tana nuna wanda ya ji yunwa bai halatta ya zauna da yunwa har ya mutu ba wajibi ne ya nema ko ta hanyar ya tambaya ne ya nemi a bashi malamai suka ce idan da ya nema ba a bashi ba yana iya zuwa gurin mai sai da abinci ci ta zuba mishi in ta zuba mishi ya cinye ya ce to gaskiya baya da kuɗi to da ya zauna ya mutu gwara a daure shi in an daure shi dai dole za a ci gaba da bashi abinci zai ba bashi ya mutu malamai suka ce da zai ci ya gudu wajibi ne duk sanda ya samu kudin biyan abincin ya zo ya biya ta kada ya ce ai tun da yunwa yake ji famanin tsurra gaira bagin wala'adin fala isma alai ko fa inna rabbaka ghafurur rahim ce Allah ya gafarta min ya ji kaina saboda haka ya ci bilis a'a Allah ba zai kama shi da laifin ya ci abinci tare da ya san baya da kuɗi ba amma kuma wannan haƙƙin yana wuyansa duk sanda ya samu kuɗi ya zo ya ce wa matan nan tofa kin ji kin ji ga kuɗin ki ran nan kin gana gudu saboda ba da kuɗin ne kakka in bari ki kira mun yan sanda su daure ni saboda haka na gudu amma yau ga kuɗin ki na kawo miki to saboda haka a ce su annabi musa da khadir alaihissalam sun nemi a matsayin sun nemi bakunta da ya fi akan a ce barace-barace suka yi fawaje da fi haji daren yurido an yankadda sai suka ga wani garu a cikin wannan gari yana wato haramar zai faɗi zai ruguje fa'a mahu sai ya miƙar da shi khadir ya miƙar da shi masahahu bi yadihi fa aqamahu ya shafa shi da hannunsa ya tafi faduwa ya kama shi ya sa hannunsa ya shafa shi sai kawai ya miƙe wannan shine abin da aka ruwaito a cikin riwaya sahihiya cewa aw ma bi yadihi hakaza ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda ma'ilan aw ma bi yadihi hakaza ibnu abbas an ruwaito daga wajensa cewa ya ce ya shafe shi da hannunsa sai ya miƙe to wannan yana ɗaya daga cikin irin asirar ɗin da suke cikin tafiyar wanda kuma abubuwan mamaki da Allah ta'ala ya ba wa shi alkhadir alaihissalam ta yadda zai shafi garu da hannunsa ya miƙe kamar yadda a baya an ga abubuwa irin wannan jirgi a tsakiyar ruwa ya cire allansa guda ɗaya kuma bai nutse ba wannan ma ita ma wata wata mu'jiza ce ga waɗanda suka ce waliyu ne su ce wannan wata karama ce da Allah ta'ala ya masa to da ya tayar da shi shine sai annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a hadisi hadisin bukhari sai yake cewa qaumun atainahum فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا mutanen da muka zo wajensu ba su ba mu abinci ba ba su karɓe mu a matsayin baƙi ba kawai ka je ka samu garinsu ka tayar musu da shi da ka ga dama ai da ka karɓi lada akan wannan aikin da ka yi wani daga cikin malamai ya ce ai bai kamata a karbi lada ba anan saboda bai sha wahala ba ai shafa shi kawai yayi to amma to aka in an shafa abu ya tashi shikenan ka biya shi ba sharadi bane in ka in ka yi wa mutum aiki sai ka sha wahala zai biya ka kai dai buƙatar shi ta biya buƙatar sa ta biya idan har buƙatar shi ta biya to ya kamata ya biya ka don haka ba buƙatar a ce sai kaga ya sha wahala ne sannan za ka biya shi kun yi da shi motar kace ta lalace zai gyara maka wataƙila kun tantance ga kuɗin da zaka bashi kafin ya yi aikin zaka biya abu kaza sai kawai ka ga ya ɗan tsotsokali wasu abubuwa sai ka ji mota ta tashi to ba za ka koma gefe ba ka ce a'a ni fa ban yarda da cinikinmu na farko ba saboda na ga baka sha wahala ba ba sharaɗi ba ne kai dai ba motar ka ta tashi ba wannan shine abin da aka yi da kai kuma motar ka ta tashi maganar ya sha wahala ko kai ya sha wahala wannan shi ta shafa inda a ce ya sha wahalar da ta wuce wacce yake zato shi ma ba zai dawo ce ka kara masa ba wadda ita ce ka'idar jinga da zai zaci cewa a cikin minti ashirin zai gyara motar nan sai ta ɗauke shi kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya bai dawowa ya ce ka kara masa a ka'ida sai dai in kai ka ga dama ka ce gaskiya na ga ka wahala bari in kara maka wadda ita ce ka'idar shari'a kai kuma da zai gyara ta kana zaton cewa zai yi ni a kanta sai ka ga cikin minti goma ya gyara ta baka cewa ka fasa bashi abinda kuka yi jinga dole ka biya shi wannan ita ce ka'idar ujira ka'idar ijara an yi jinga da mutum zai yi aiki to ga abinda ga abinda zai yi kuma wannan abu shi za a bashi matukar dai an samu biyan bukata to saboda rashin bin ka'idar ce ta sa zaka ga wani lokaci ka kaiwa mai bukanike gyara gafan laifin ya gan shi amma wai saboda kaga ya dade yana shan wahala in ka tashi ka bashi kuɗi da yawa sai ta tsakule-tsakulen wasu abubuwa daban ya kwance wannan ya daura wannan kuma ya san abin da yake kwancewa ba shine laifin ba ya san inda laifin yake to in kaga ya dau awa biyu uku yana wahala to ko nawa yace ka bashi sai ka ji cewa bai cuce ka ba to saboda asali ba a bi ka'idar ijara inda an bi ka'idar ijara nawa zan biya ka tayar min da mota ta ga ta nan ga abin da naji tana yi shi kuma ya gaya maka to a lokacin ko ya dade ko kai ya dade wannan shi ta shafa kai kuma dole ka biya shi wannan jingar da kuka yi don haka ba sharaɗi ba ne don bai sha wahala ba a ce ba za a biya shi ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi ta ƙoƙarin su faɗi faɗin wato tsawon wannan garin da faɗinsa a ce tsawonsa kaza ne faɗinsa kaza ne wanda dukkan su wasu abubuwa ne da babu nasi a ciki babu wani nasi da ya inganta wajen faɗar faɗinsa ko tsawonsa kuma da a ce akwai buƙatar a san wannan to da alƙur'ani ya yi bayani garu ne dai ya tafi faduwa kuma ya miƙar da shi annabi musa ya ce laushi ita da takatta alaihi ajira a nan za mu ga an jingina wa garu irada irada shi ne niyya ya yi niyyar faduwa to shi ne wasu malamai suka ce a nan an yi amfani da majazi kuma wanda yana nuna cewa akwai almajaz a alkur'ani almajaz shi ne a yi amfani da wata kalma ba a ma'anarta ta asali ba wato a ɗauki wata kalma a yi amfani da ita amma ba da ma'anarta ta asali ba ce al'amarin nan ka samun hannu a ciki ba hannun kake nufi ya sa ba kana nufin dai ya taimaka maka amma sai ka yi amfani da kalmar hannu ce sai kun sa hannu cikin lamarin nan to kaga a gurin suke cewa wannan majazi ne amfani da hannu a nan ba hannun ake nufi ba to sai suka ce alƙur'ani ma akwai majazi shine a jingina ma wani abu wanda ba shi da irada a jingina masa irada aljidar wani abu ne wanda yake daskararre ba kamar mutum bane ba kamar tsuntsu bane ba kamar dabba bane amma kuma gashi an ce yana harabar zai faɗi ko yana niyyar zai faɗi ya aka jingina masa irada sai suka ce wannan majazi ne kuma wannan yana nuna cewa alkur'ani akwai majazi akwai abin da ake nufi majaz wato akwai abin da ake kira majaz suna kokarin tabbatar da wannan ne a cikin alkur'ani saboda ayoyin Allah da sai ayoyin sifofin Allah su yi tawilin su inda duk Allah ta'ala ya faɗi hannu su ce ba hannun ake nufi ba inda Allah ta'ala ya faɗi ido su ce ba ya sifanta kansa da ido su ce ba idan ake nufi ba in ya ce ya daidaita akan al'arshi su ce ba daidaito ake nufi ba su ce duk majazi ne anan an ari kalmomin ne an yi amfani da su da wasu ma'anonin daban sauraka yadu sai su ce kudura ake nufi ainun su ce lazimin abinda wato muraƙaba ko ganin ubangiji ake nufi amma ba ana nufin tabbatar masa da sifar al'ainu ba wato gani al'itiyan almaji waje a rabbuka wal malaku saffan saffa duk irin wannan su yi ta yi musu tawili suna bankara su zuwa ga wannan majazi to akwai waɗanda suka ƙiyarda da cewa a alƙur'ani akwai majazi akwai wanda suka ce kwata-kwata ma ba majazin a luga duk wani abin da aka ce majazi ne to ja'izun ne fil luga kawai a harshen ana amfani da shi amma ba majazi ba ne asali ne shi ma a ciki suka ce saboda majazi ana iya kore shi kana iya cewa ra'aitul asad kana nufin wani jarumi ka ce na ga zaki a yau na gamu da zaki kana nufin ka gamu da wani gwarzo jarumi in ka ga dama kuma kana cewa ba zaki ba ne kana nufin ba dabba ba ce wacce aka santa ana kiranta zaki kaga ka tabbatar da abu ka kore shi kuma duk kana kuma duk a ce da kai gaskiya kai in ka ce ka ga zaki kana nufin ka gan shi ka ga wani jarumi za a iya cewa gaskiya ka faɗa in kuma ka ce ba zaki ba ne kana nufin ba waccan dabbar da ake cewa zaki ba ne nan ma gaskiya ka faɗa ce to akwai wani abu a alkur'ani za a iya kore shi kuma a ce gaskiya ne ce babu to tunda kuwa babu wani abin da za a iya kore shi a ce kuma wanda ya kore shi gaskiya ya faɗa to babu majazi saboda shi majazi ana iya kore shi kuma wanda ya kore shi a ce gaskiya ya faɗa an fahimci wannan saboda haka wasu suka ce a alkur'ani babu majazi gaba ɗaya suka ce a nan ma kuma ba wani majazin ba ne haƙiƙa ce duk da cewa wannan ita ce mafi girman ayar da masu hujja akan majazi suka yi hujja da ita suka ce alkur'ani akwai gurare da ubangiji ta'ala ya jinginawa wasu abubuwa waɗanda a gurinmu ba su da wannan sifa ba sa irin wannan aikin amma alkur'ani ya jingina musu aikin kuma haƙiƙa ne wannan aikin ba majazi ba ubangiji ta'ala yana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu a nan shai'un komai ya shiga ciki ɗan adam aljan sama da ƙasa ruwa duwatsu itatuwa tsuntsaye dukkan wani abin da ka sani zai shiga ƙarƙashin kalmar shai'u to yana tasbihi yana tsarkake ubangiji kalmar shai'u ta ƙunshi duk wani mahaluki allahu khali'u kulli shai to Allah ce babu wani shay'u babu wani abu face yana tasbihi tare da tsarkake ubangiji tare da gode masa amma Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum amma ba ku fahimta saboda haka ginin da kake jingire jikinsa a yanzu haka tasbihi yake amma ba ka ji tabarmar da kake kanta ko shimfiɗa da kake kanta tasbihi take amma ba ka ji wayar da ka rike tasbihi take amma ba ka ji abincin da kake ci yana tasbihi amma ba ka ji kwamfutar da take hannunka tana tasbihi amma ba ko ba ta cikin shai'u tana ciki kanka ce bature ne yayi ta ba za ta yi tasbihi ba ko daga cana aka kawo ta wa in min shay'in Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu shi yasa ake gaya wa dan adam dan ka bijire wa Allah ba za ka cutar da Allah komai ba in har Allah yana amfanuwa da ibadar da muke yi to ibadar waɗannan ai ta ishe shi ka duba kai kadai ne kawai amma a jikinka abu nawa ne akwai riga akwai wando akwai hula kana sare da takalmi watakila ma da ga zobe kila ga ba ɗaya ba ma har biyu eh to duk suna tasbihi kai kadai ne baka yi ba kai ne kawai ka ce ba za ka yi ba saboda ka in har da a ce ubangiji yana da bukata waɗannan sun fi kaiwa sun fi suna yi saboda ka yin su ya wadatar da shi inda har akwai bukatar haka ballantana ma baya da bukatar abin da kuke yi shi yasa Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimtar tasbihin su saboda haka anan an jingina musu tasbihi da suke yi da irada amma iradar da mu ba ma fahimtar ta ba ma gane ta kuma ba mu isa mu kore ta ba Allah ta'ala ya ce wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda yake ya tafajjaru minhu al-anhar koramu suke fitowa daga karkashin sa suke tsatsagowa daga karkashin sa daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya fito Allah ce akwai wanda kuma yake gangarowa saboda tsoron Allah yahbitu min khashyatillah wannan khashiya tana faruwa ne gare shi da iradarsa a iradar da mu ba ma riskarta mu ba mu santa ba amma Allah ya santa ya ba mu labari ba za mu ce ba haka ba ne saboda ba mu fahimce ta ba a tana nan tana faruwa Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bujuro da amana ga dan adam mun bujuro ga amana ga sammai da ƙasa da duwar watsu fa'abaina an yahmillaha sai suka ƙiyadda suka ƙiyadda su ɗauke ta wa ashfaqna minha suka suka ji tsoron ɗaukan wannan amana ubangiji ta'ala ya jingina musu iba sun ƙiya ya jingina musu ashfaqa ko al-ishfaq sun ji tsoro muna iya riskar wannan mu ba za mu iya riskar sa ba amma Allah da ya san da wannan ya gaya mana saboda haka ashe kaga za su iya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kamar yadda yazo cikin hadisin muslim hadisin abu huraira inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayya bi makka inni la a'rifuhu al'an inni la a'rifuhu al'an na san wani dutse a makka idan nazo wucewa yana mun sallama annabi ya ce yanzu haka na san shi na san shi dutse ne amma yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari da yake gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hudu ba akan kututturan icen dabino da aka yi masa mimbari ya daina hawa wannan kututturan sai aka je yana kuka sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shafa shi hanin da iradarsa duk da mu ba ma riskar wannan iradar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rungume shi sannan sai hankalin shi ya kwanta to duk waɗannan ubangiji ta'ala ya gaya mana yana faruwa ga waɗannan abubuwan waɗanda mu a ƙa'ida ba ma fahimta walakin la tafqahu na tasbihahu to da haka dan alqur'ani ya gaya mana cewa dutsa garu yuridu ba za mu ce ai ba shi bane yake iradar wannan kawai ana nufin yuridu ay yamilu kawai ya karkace ya karkace yana son faduwa a'a za mu tabbatar da wannan kamar yadda alkur'ani ya tabbatar da su za mu ga a cikin alkur'ani har ila yau allah ta'ala ya gaya mana cewa abinda muke ganin kamar ba zai yiwu ba a gurin allah mai yiwuwa ne sai dai idan ubangiji ta'ala bai nufi yiwuwarsa ba allah ta'ala ya gaya mana ranar gobe kiyama harsunanmu da hannayenmu da ƙafafuwanmu duk za su ba da shaida kan abin da muke aikatawa yau mace shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranar da harasansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suke aikatawa a yanzu mun san cewa da hannu da kafa da harshe harshe shi yake kasa yana magana amma hannu da kafa da ba a san suna suna furici ba amma a ranar gobe kiyama ubangiji ya sa su su yi furici wanda ɗan adam zai rikice a lokacin lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un ubangiji ta'ala ya ce ɗan adam a lokacin ya rikice ya ce yaya za ku bada shaida akan yaya za ku ce ai Allah ta'ala shi ya ba mu furici kamar yadda ya ba kowa furici a ranar gobe kiyama ne Allah ta'ala zai ce wa jahannama yau ma da ƙulu li jahannama halimta la'ci fata ƙulu halmin mazid jahannama jahannama wuta ce amma ubangiji ta'ala zai ba ta firici ta yi magana ita ma a a ce Allah ce da ita kincika ta ce akwai ƙari Allah ta'ala ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira idan ta hango kafirai daga nesa za su rika jin tana huci tana wani ƙara wato ga nama nan ya zo Allah ka kiyashe mu ubangiji ta'ala wani guri ya ce tad'u man adbara wa tawalla kalla innaha ladha nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla tad'u wutar ce za ta rika kiran wanda duk ya juya baya a nan duniya ya bijire nabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa ishtakatin naru ila rabbiha ya gaya mana cewa ihtajjatin naru wal janna wuta ta kuka wajen ubangijinta ta ce akala ba'dhi ba'dan sashi na yana cinye sashi ubangiji ta'ala ya ba ta izini ta yi huci biyu ta numfasa sau biyu a shekara fadhalika ashadda ma tajiduna min al-har wa ashadda ma tajiduna min az-zamharir annabi ya ce wannan shi ne abinda kuke ji na zafi mai tsanani ko kuma kuke ji na sanyi mai tsanani hucin da Allah ta'ala ya ba wa jahannama ne ta yi guda biyu numfasawa biyu da ya ce ta yi a shekara to kaga a nan annabi salama ya gaya mana cewa wuta ce ta kai kuka ta kai kokenta wuta ishtakat to da ire-iren waɗannan wanda suna nan da yawa a ashiratu sa'a cikin alamomin alkiyama da za su zo akwai hadisin anas da imam muslim ya ruwaito zala sallallahu sallama hadisin tirmizi wanda ya ruwaito daga abi sa'idul khudri cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai dabbobi sun rika magana da mutane dabba wannan siba namun daji sai su rika magana da mutane wa hatta tukallima ar-rajulu azabatu sautihi sai gefin ko kuma hancin bulalar mutum sai ta rika ya rika furci yana masa magana yana rike da bulala kaji bulala tana cewa wa zamu da ka wa shiraku na'lihi da igiyar takalminsa wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'dihi cinyarsa ta rika gaya masa abinda iyalansa suka yi bayanan wanda yana da cikin ashiratu sa'a waɗanda ba su faru ba annabi ya labarta mana cewa za su faru kuma min yadda za su faru wasu sun ce wai wayoyi da aka samu na zamani za ka riƙe waya kawai ka ji magana a ciki ko kuma a ajihizatu tanassut irin na'urorin nan na satar magana da ake sawa a gida ko kyamara ta rika ɗaukan wasu ce wai su ne to amma dai ba haka bane a zahirin hadisin yana nuna wani abu ne da zai faru nan gaba to shi ne annabi Musa alaihi salam yace law shi'ta lattakhadhta alaihi ajra kaga dama da ka karbi lada to annabi Musa alaihi salam lokacin da ka shayar da ƴaƴan mutumin nan guda biyu dan me baka nemi lada ba baka ce a biya ka ba sai ka ce Allah ya biya ka za a iya tambaye su ko a ce ba walamma warada ma'a madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihi mamra'atayn tazudan wa wajada min dunihi mamra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yasdura ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumu thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi lima anzalta inni lima anzalta ilayya min ilayya min khairin faqir yaje ya sami waɗannan 'yan mata su su biyu ga jama'a can suna ta ibar ruwa ana ta ibar ruwa su sun koma gefe guda sun kasa shiga cikin jama'a su ja ruwa ya ce mai yasa mai labarinku suka ce ba ma iya zuwa mu ja ruwa har sai kowa ya gama ya an watsi saboda mahaifinmu dattija ne wanda yake tsoho wato sun yi sauri sun gaya masa wannan don kai ya ce to ko mata ma mai fito da ku sai suka yi sauri suka gaya masa hujjar da ta sa ma suka fito wa abu da shekun kabir duk da bai tambaye su ba fasaka lahuma sai ya je ya jawo musu annabi musa karfa ne yana da karfi ko ba da shi yana da karfi mutumin da zai naushi mutum ya fadi ya mutu yana da naushi fa wa kazahu musa fa qada alai dan haka ya je ya shiga cikin wato turmutsutsun mutane ya jawo musu sannan shi ya koma inuwa ya ce ya ubangiji duk abin da na samu na alkhairi ina bukatarsa duk wanda ka bada na alkhairi na abinci ina bukata to a bambancin nan da can can ya ga 'yan mata su biyu wanda suke cikin kamewa suke cikin bukatar taimako don haka dan ya taimaka musu bai cewa a biya shi amma nan wata alƙarya ce na mutane marasa kirki an fahimta ba kirki ba ba mutunci ya za a yi musu irin wannan aikin mutunci shi yasa shi yasa shi yasa anan ba a ce wa annabi Musa to kai da kaje ka ka shayar da wasu dan me baka ce a biya ka ba saboda akwai bambanci kamar kamar kisan da yayi ne da wanda zan za a babu labari hatta idza laqiya gulaman fa qatala shi ma ba yayi kisa ba fa wakazahu Musa fa qada alai ya naushi wani ya mutu amma kuma gashi nan an murde wani yaro kai ya mutu ya ce dan me aka kashe shi nan ma kun ga akwai bambanci ai can mugu ya kashe nan kuma wani yaro ne a zahirinsa ba mugu ba ne kuma annabi musa alaihissalam da ya naushe shi ba da niyyar kisa ya yi ba ya naushe shi ne don ya raba shi da wannan ba isra'ili da yake kokarin abin nan duk da haka ya koma gefe ya nemi ubangiji ya fi masa rabbi ni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim saboda ka kaga wancan kisan ba irin wannan bane don haka ba za a ce annabi Musa kai ma ai kai kisa ba annabi Musa bai yi da niyyar kisa ba sannan kuma wanda ya kashe din ya cancanci abin da ya masa sabanin wannan yaro ne yana wasa cikin yara kawai an je an murde masa wuya an yanka shi kaga dole annabi Musa ya magana anan to sai ya ce law shi'ta lattakhadta alaihi ajra shi ma nan malamai suka ce ya kawo abin asigar wato tai ya ce laushi ita ai da kaga dama da kaga dama ai da sai ka karbi lada a wajensu tun da abin da kai ai mun cancanci a biya ba musamman ma waɗannan mutanen muna cikin buƙatar abinci inda sun biya mu sai mu sayi abinci da abin da suka biya mu ko kuma mu sharɗanta cewa abincin da za su ba mu shi ne kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi lokacin da suka je wata alƙarya suka nemi a ba su a karɓe su a matsayin baki aka karɓar su suna yin gaba kenan sai aka zo sai kunama ta harbi shi wato shugaban wannan wannan gari saboda haka aka ce a je a tambayi mutanen da suke bakin nan da suka zo shin suna da maganin harbin kunama shine aka je aka sami sahabban nan aka tambaye su suna da maganin harbin kunama shine Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ce eh kuma shi ba abin da ya taka ba wai wani ne wanda kawai ya ce musu eh ya ce amma fa ba za mu yi muku ba sai kun biya to nawa za mu biya aka yi ta ciniki sai da aka yi jingar za su biya garken dabbobi guda goma ne ashirin ne allahu alam garke guda ne saboda me saboda da farko sun zo gurinsu sun nemi a karɓe su a matsayin baki an yi watsi da su yanzu kuma bukata ta taso saboda ka sai suka sharɗanta wannan lokacin da aka je ya karanta masa fatiha ya tofa masa shike ne ji kamar an zare masa wani abu daga kafa shike ne tashi lafiya lau da suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce ba za mu taba wannan dabbobi ba sai mun ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce saboda shi Abu Sa'id al-Khudri bai taki wani abu ba kawai dai shi kawai ya ce musu eh kuma ya je ya yi addu'a da fatiya kuma aka yi nasara saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai aka yi maka san wannan ruqya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ma yudrika annaha ruqya annabi ya ce ku raba ni ma ku bani nawa kasan to kaga ba laifi bane saboda mukafa'a ce ta abin da suka yi mana suka yi musu ashe kaga ba daidai bane duk mutumin da ya zo neman ruqya a wajenka kace sai kun yi jinga sai dai shi ma in ka ɗauke shi shi ma mungu ne da bai iya tun da in ka kula su waɗancan da suka karbi ai ga abin da ya faru ko ba haka kawai ba amma idan mutum ya ɗauka a karan kansa ya ce to ga wannan sadaka ce wannan sai ka karba shi ma in yi haka ya taimaka wa kansa sai ya tawassuli da wannan sadakar da ya shi kuma Allah ta'ala ya karba addu'ar da kai masa saboda haka babu laifi ita ruqya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda zai iya amfanar da dan uwansa lokacin da aka tambaye shi game da ruqya sai yake cewa man istata an yanfa'a akhahu falyaf'al wanda duk zai iya amfanar dan uwansa to ya amfanar da shi ma'ana yayi masa tofin yayi masa ruqyar in ya nemi yayi masa kaga ashe wanda zai zo neman ruqya wajen ka dan uwanka ne sannan amfanar da shi zakai taimaka mishi zakai ashe kaga bai kamata ka sa masa wasu kudade baka ce ko ya ajiye ko ya tafi da cutarsa ba a haka wannan ba addini bane wanda kaga yana haka to ruqyar tashi ma ijjabuci saboda kakkaza cewa zai maka rukuya ta amfane ka in ka kirawo shi kaji bai ce da kai ga kudin da zaka biya shi ba fi sabilillahi zai maka to lokacin duk abin da ka bashi kai kuma wannan ganin daman ka ne kuma kai ma ka taimaka kanka to shi da ya kawo masa a sigar sigar art ba sigar i'tiradi ba law shi'ta lattakhadta alaihi ajra to shine sai shi kuma ya ce da shi
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا yace da shi kala yace hadha firaqu baini wa bainika wannan shine lokacin rabuwata da kai sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra kuma zan baka labarin fassarar abin da ka kasa haƙuri a kansa wato ya ce haza firaku haza wannan wato wannan abin da ka faɗa na cewa laushi ta lattakasta alaihi ajira shi ne firaku bai wa bai nika wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da aka yi wa haza ɗin ce lamirin yana koma ga abin da ya faɗa haza wannan maganar da kai na cewa laushi ta lattakasta alaihi ajira to ta zama rabuwa ta da kai kenan ko kuma haza waqtu firaqi baini wa bainika shine lokacin rabuwata da kai sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra zan baka labarin fassarar abinda ka kasa juriya ka kasa hakuri akan sa zan baka labarin abinda ka gani ka kasa jurewa sai da kai magana ko zan baka labarin abinda ka kasa hakuri ga barin tambaya akan sa sai da kai tambaya wannan zahiri yana nuna cewa ba annabi musa alaihissalam bane ya nemi ya fassara masa shi dai ya ga dama ya ce zai fassara masa wannan shi ne zahiri amma akwai waɗanda ciki akwai wata ruwa da take cewa da ya gaya masa ha za fi raku baini wa bainik sai annabi musa ya ci kuma rigarsa ya ce to sai ka gaya min me yasa kai abubuwan duk da kai a baya shi da shi kuma ya ce sa'unabbi'uka ni zan gaya maka zan gaya maka to wannan ba alkur'ani baya nuna haka kuma babu wata ruwaya ta hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta nuna haka ce zai gaya masa fassara at-ta'wil shine wato fassarar abinda hakikanin al'amarin da ya gani wanda a zahirin sa ya ganshi baya da kyau to zai gaya masa hakikanin yadda al'amarin yake yadda shi ma in aka yi masa bayani zai fahimci abin abin yana da kyau kuma bai saba wa shari'a ba wanda wannan shi ne insha Allah fassarar wannan da ya yi alkawari zai bashi shi ne za mu yi muku alkawarinsa insha Allah gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh